A cikin taron gangami da 'yan mazhabar shi'ar suka yi a yau a birnin Yamai su nuna damuwarsu a kan irin shirin da hukumomi ke yi ta fannin abin da suka kira zaluncin da ake ma wasu musulmi a sassan duniya daban-daban. Malam Salifu Ahmed Lazare shugaban 'yan shi'a ya yi bayani kamar haka. Da rashin ko'in kula wanda duniya ta yi game da zaluncin da ake ma 'yan uwanmu Falastinawa. Mu musulmin Nishar musamman mabiya masabin ahlul baiti shi a kenan kuma almajiran sayyid ibrahim alzakzaki hafizahullah ba zaluncin da ake a falastin kadai ba akwai yan uwanmu musulmi da ake kashewa ba gaira ba dalili a mayammar burma da bahrain kuma wallahi muna kira ga dukkan duniya ta tashi ta yi abin da ya kamata da ita har ila yau shugaban na 'yan shi'a ya yi kira ga hukumomin jamhuriyar nijar a game da ta'adin da boko haram take haddasawa musamman wannan kasa da muke cikin ta nijar wacce ta ɗanɗani kudatta a dalilin shiru da take yi a zalumai suna jayo mana fitina na an jayo mana boko haram ba mu muka jayo ba amma Allah kaɗai ya san 'yan uwanmu dubbai da aka kashe ko in ce ɗaruruwa Doka muna kira ga duniya gaba ɗai. Ba zalinta wa kaɗai ba duk inda ake zalintar wani bawan Allah a daina saboda wallahi ɗan Adam in an kure shi to fa bai tsoron mutuwa. Da fatan Allah subhanahu wata'ala mutar wannan fitina ya tarfa mata ruwa ya kawo mana ƙarshen wannan zalunci. Bayan haka na ji ta bakin Muhammad Ashiru Muhammad wanda ya mini bayani akan amsar tambaya ta tashin ko hakan ya nuna ba ku fuskantar wata matsala a tsakaninku da sauran al'umma kusan in ce mu ba mu da matsala da kowa muna ma'amala da kowa irin yadda ya kamata mutum ko da ya saba mana a aƙida ne a tunane sai dai in shi mutum shi ke da matsala da mu kenan abin da mu muke bukata kowane lokaci kuma na tattaunawa da kowa mutum ya je ya same mu abin da bai gane ba insha Allahu ko da ba dan yin imani da shi ba alal akalla ya je daga gare mu menene zamu cewa Ɗarikar mazhabar shi'a na ɗaya daga cikin rukunin ɗarikun addinin musulunci da suka daɗe suna rayuwa a cikin jamhuriyar Nijar ba ta da huskantar wata barazana ta hana musu tahiyar da harkokinsu na yau da kullum ba kamar yadda Muhammad Ashiru Muhammad ya bayyana wa taron 'yan jarida. Sosai muna da 'yanci na yin suka a wurare daban-daban. Ɗan Nijar yana da 'yancin ya bauta ma abin da ya ga dama akan 'yanci. Wani bai isa ya zo ya faɗa mashi ba, ya hana mashi ba ko kuma ya mai barazana ko wani mai kama da haka saboda haka dibkan ala hadha muna da yanci cikakke na mu addinin mu mu kira mutane gwargwadon iko Lydia Ado Niame rfa Hausa